masu bibiyar YouTube channel ɗin mai suna ga TV. Yau ma mun sake zuwar muku da wani abun al'ajabi wanda ya daidai da shi daga watan biyu shekara ta alif dubu biyu da ashirin da uku. Yadda za mu yi shira da wani matashi yaro karami wadda Allah ya yi baiwa kuma ya masa fikira ta haɗa haɗe da iya ƙere-ƙeren abubuwa. So dai an ce wai daga bakin mai ita tafi daɗi. Yaro da farko za mu so mu san menene cikakken sunanka. Sunana Aliyu. Sunanka Aliyu? Mm. Aliyu daga wace jiha kake? Jihar Jigawa. Kai ɗan jihar Jigawa ne? To eh. a wace ƙaramar hukuma a jihar Jigawa? Ƙaramar hukuma ne. Local government ɗinka muke nufi. Dutse. Kai ɗan dutse ne? Eh. To a wani garin a dutse? Dutse a Galama. Kai ɗan garin Galama ne? Eh. So ya sunan wannan abin da ka ƙera? Wannan helicopter. Helicopter ne? Da me da me ka ƙera shi? Da kwali da kuma batirin waya. da fankar firiza mm. sai kuma moto na fanka wadda na karamar fanka wacce ake haɗa to da ka yi wani karatu ne ko kuma dai kawai haka dai Allah ne baka baiwa ba wallahi wani wani karatu ba kawai Allah ne ma baiwar ka haɗa irin wa'annan abubuwa mm. to yanzu me kake so kai a cibin nan gaba a rayuwarka ma'ana me kake son ka zama duba da wannan baiwa da Allah yi maka ina so je in zama je masu hada kana so ka zama mai haɗa jirgi mm. ta ce kana so nan gaba ba ma ka zama pilot ba ma'ana ba ka so ka zama direban jirgi kai kama kera din a dinga hawa ko mm. to alhamdulillah masu sauraron mu wannan shine muka kawo ƙarshen tattaunawa da malam aliyu dan jihar jigawa karamar hukumar dutse kuma garin galamawa yadda kuka ji ya kera jirgi helicopter na kwali ya yi bayani ya ce ya kera da kwali da batiri da kuma fankar firiza da moto so a muna godiya kwarai da gaske a masu mabiya youtube channel din mai suna da dawur tv ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku abubuwa na al'ajabi abubuwa na mamaki abubuwa kai wasu abubuwa ma dai ba dai za su faɗi ba gabaki ɗaya malam aliyu muna godiya da wannan ziyara da ka kawo mana da ka kawo mana cikin wannan abun namu cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna ga dawur tv har kuma allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci mu da abin nan ko za ka dan gwada wa mutu ta kunna fankar mu gani kafin mu tashi a gaskiya ne to ka ce mana ali yanzu nan gaba kawai tashi ya rage masa ko mm. to alhamdulillah za ka iya kashewa kai to masu kallon mu kuna da kallon wannan jirgi bai tsaya iya nan ba har kunnawa ake fankar take juyawa uh, muna roƙo ga hukuma domin ta kalli irin wayannan yara ta ba su gudunmawar da ya kamata domin irin su jari ne kadara ne ya ƙasa baki ɗaya domin a kula da su a kuma sa sa irin makarantun da ya dace domin gobenmu su ta yi kyau goben mu kuma ta yi kyau. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah muna godiya. Malam Aliyu mun gode sai kuma an kawo mana ziyara ta gaba an zo mana da wani sabon kira da kuma abin da aka abin nan mun gode mun gode malam Abdul ma a sauka lafiya kuma na subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa daga zarar mun ɗaura sabon shiri za mu sanar da ku mun gode